فإن من اتقى الله وقاه ومن صار على نهجه نجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله الوقت زمن الإعمال وتحقيق السعادة أو الهدم والضياع والشقاء ولو تأملتم آيات القرآن الكريم لانجلى لكم شرفه وعظيم قدره انجلاء لا لبس فيه ولا خفاء ففي بعض الآيات أقسم الباري بأجزائه والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر وفي بعضها أقسم بليله ونهاره والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وفي بعضها أقسم بالزمن كله والعصر إن الإنسان لفي خسر وفي ذهاب الليالي والأيام عظة وعبرة للمعتبرين وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ومن أجل ذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واغتنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوقاتهم وعمروها بما فيه صلاح لدنياهم وأخراهم فنجد القرآن الكريم يحدثنا عن أحوالهم قائلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ومن وصايا الصديق للفاروق رضي الله عنهم أجمعين إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي وتعلمون جميعا أيها الإخوة أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور منها عن عمره فيما أفناه كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح فالأيام معدودة وذهاب بعضها أمارة على ذهاب كلها والمغفول من العباد من فرط في أيامه وأشغل نفسه في القيل والقال وما لا ينفعه في الآجلة والعاجلة قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري ولذا نجد الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كلام قيم له يصف إضاعة الوقت بأنه أشد من النوم وقد صدق والله لأن إضاعة الوقت تقطع عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها ومن أضاع وقته تحسر ومن مضى عليه يوم من عمره في غير حق أداه ومن غير فرض قضاه أو علم علمه فقد عف يومه وضيع عمره والعاقل من يشغل نفسه بما يرضي الله وإذا فرغ من عمل شرع في آخر قال جل وعلا فإذا فرغت فانصب يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله مفسرا الآية السابقة أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة وأفضل العبادات يا عباد الله على الإطلاق والتي يجب علينا أن نعمر بها أوقاتنا إفراد الله تعالى بالتوحيد وأداء أركان الإسلام على التمام ومن خير ما تعمر به الأوقات حفظ كتاب الله جل وعلا ومراجعته آلاء الليل وأطراف النهار والوقوف على آياته بالتأمل والتدبر فهو كنز ثمين والتجارة لن تبور قال عليه الصلاة والسلام أفلا يصل أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أخرجه الإمام مسلم وفي أيام الفتن يا عباد الله وفي أيام الفتن وانفتاح أبواب الشهوات والشبهات يكون الاعتصام بالقرآن الكريم ألزم والقرب منه أوشك ويعمر الأوقات بطلب العلوم الشرعية بحضور مجالس العلماء وحفظ أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول ربنا ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الإمام مالك أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه انتهى كلامه رحمه الله فبالعلم تشرق الحياة كلها إذا الأمر بالقراءة أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وبر الوالدين طاعة وسعادة القرب منهما أنس وتوفيق قال ربنا عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وصلة الأرحام ترضي الرحمن وتزيد في العمر والمال وتبارك في الأوقات وتقرب بين النفوس قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه والتنافس في الخير والتقوى من صفات أهل الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والمسلم يراقب ربه في جميع أزمانه ويوقن بأن الله معه يسمع ويرى ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ونفسك يا عبد الله إن لم تشغلها بطاعة الله رب الأرض والسماء شغلتك بالمعصية وأمد الدنيا قصير ومتاعها سائل حقير فلا تتعلق منها إلا بما أنت محتاج إليه حالك فيها كأنك غريب أو عابر سبيل وكن بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد دنا لا تعلم ما أنت صائر إليه توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bismillahir rahmanir rahim bayan yabo da kirari ga ubangiji maɗaukacin sarki da kuma sallama da salati ga manzon tsira da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya da kuma umarni da tsoron Allah mu yau ta yi magana ne akan muhimmancin lokaci da kuma tsoratarwa wurin tozartar da shi a aikin da ba mai amfani ba babu shakka lokaci da Allah ta'ala ya mana baiwarsa a cikin rayuwa lokaci ne wanda ya kamata mu yi kokarin gina duniyarmu da lafiyar mu a ciki lokaci ne wanda idan mun yi amfani da shi yadda ya dace za mu samu jin daɗi na har abada ko kuma mu tozartar da kawukan mu taɓe taɓewa ta har abada da za ka yi duba na tsanaki dangane da ayoyin alkur'ani za ka ga alƙur'ani mai girma yana bayyana maka muhimmancin da lokaci yake ne da kuma irin tsadar da yake ne shi ya sa ma kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya razance da wasu bangarori na alƙur'ani mai girma domin ya nuna maka muhimmancinsa kamar faɗinsa subhanahu wa ta'ala ko rantsuwar da ya yi da lokacin wallah kuma ya rantse da wani alfijir wani wurin kuma za ka ga yaran rantse da safiya da maraice kamar yadda ya rantse da kuma lokacin ma baki ɗayansa ko zamanin baki ɗaya duka wannan don a nuna maka matuƙar muhimmancinsa kuma ka yi ƙoƙari ka ka amfana ka ci moriyarsa tun gabanin damar ta kuce maka babu shakka kwanuka da suke tafiya a cikinsu akwai wa'azi mai tarin yawa akwai tunatarwa amma ga masu lura masu hankali ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya sanya dare yana maye gurbin rana rana ko yini ta maye gurbin dare domin wanda yake tunanin haɗuwa da Allah madaukakin sarki ya tsaya ya tsura ya gyara ayyukansa kuma ya gode wa Allah ya tsaye dace shi yasa muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kowa amfani da lokacinsa da ba shi dukkanin kulawa da muhimmanci da ya dace rayuwarsa baki ɗaya ta tafi ne akan neman yardar Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ka ce lallai sallolina da yanke-yanke na ko ayyuka na da kuma rayuwata har zuwa mutuwata su ne suna tafiya kan ban ubangijin talibai ana abubuwan da za su yarda da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa muka ga almajiransa masu girma sahabbansa Allah ta'ala ya ƙara musu yadda baki ɗaya sun tsotsi wannan tarbiyyar suka yi amfani da lokutansu suka cika wa'annan lokutan nasu da abubuwan da za su amfane su a cikin duniyar su ko lahirarsu shi yasa muka ga a cikin alƙur'ani mai girma alƙur'ani yana zantar da mu yana ba mu bayanin wani bangare na rayuwarsu wadda kullum haka su za ka same su ko da yaushe cikin sallah za ka same su ko da yaushe cikin neman yardar Allah maɗaukakin sarki suna masu neman yardar Allah maɗaukakin sarki ga alamu na tsoron Allah tattare da su daga cikin wasikin da Abdullahi radiyallahu anhu عنه يي وعمر الفاروق رضي radiyallahu anhu cewa ka sani Allah ta'ala akwai ayyukan da ya tanade su wanda ake yin su cikin yini ne wanda idan ka yi su cikin dare ba za a karba maka ba kamar yadda ya tanadi wasu ayyukan cikin dare idan ka yi su cikin yini ba za a karɓa maka ba domin kowanne da lokacin lokacinsa sai na abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yana cewa ban taɓa yin nadama ba a rayuwata sama da nadamar da nake yi idan rana ta fito ta fadi ajali na ya ajali na ya ragu amma ban daɗa wani aiki ba na a zuwa kai kuma mu mun sani digan bawa ba za su kushe ba a gaban Allah madaukakin sarki har sai ya amsa tambayoyi akan wasu al'amura daga ciki rayuwarsa ka cokar yaya ya tafi da lokacinsa kamar yadda al'imamu tirmidhi ya rawaito dan haka mu sani kwanukan mu kididdigaggu ne an riga Allah sabta su dan haka idan wani bangare nasu ya tafi to wannan alama ce ta fa alama ce ta cewa ana nan ana nan wata rana dukkanin ma kwanakin zasu dan haka wanda cikakken wanda ya yaudari kansa ya cuci kansa shi ne wanda ya tozartar da kwanakinsa ya shagaltar da kansa cikin ƙila wa ƙala da abubuwa na shirme da hayaniya da harkowa waɗanda ba za su amfana masa ba a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imomi guda biyu da yawa mutane suna yin asararsu ba sa cin moriyarsu yadda ya dace ƙoshin lafiya da kuma dama al'imam al-bukhari ya rawaito wani. shi ya sa muka ga al-imam Allah ya ji kansa da rahma yake sifanta bata lokaci da cewa ya ku mutuwa mamuni gaskiya haka ne abin da ya faɗa domin duk wanda ya bata lokaci domin shi bata lokaci to ka yanke wata alaƙa da ya kamata a ce ka kulla ta tsakaninka da ubangijinka da kuma gidanka na lahira amma ita mutuwa duk sanda ka yi ta to ta yanke alaƙa tsakaninka da duniya da kuma yan duniya babu shakka duk wanda ya tozar da lokacinsa sai ya yi nadama ko mu jima ko mu dade, duk wanda wata rana ta ta tafi ba tare da ya sauke wani haƙƙi da aka ɗora masa ya sauke ba ba tare da ya biya wata farilla da ake bin sa a sa ya biya ta ba ba tare da ya koyi wani ilimi ba ko wata sana'a da zai ci ta ya samu halaliya a duniyarsa to ya sani ya cuci kansa ya tozartar da rayuwarsa kuma za a tambaye shi akan wannan mummunan aikin da ya mai hankali shine wanda ya shagaltar da rayuwarsa baki ɗaya cikin abin da zai janyo masa yardar Allah da zarar ya gama wani aikin sai ya faru wani aikin kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa fa idza farasta fawsaw al-imam ibn kathir yace ma'anar wannan ayar yayin da ka kammala wani aiki na duniya da kuma shagulgulan ka yanke alaƙoƙinka ga barin wannan to kuma kai zumbur ka ɗora wata ibada ka tashi kana mai cikakken nishadi mai wankakkiyar zuciya mai fuskantar Allah ta'ala cikin niyyarka da kuma dukkanin kwaɗayin ka samu lada a wannan ibada mu sani addininmu mai girma ya yi mana bayanin irin ayyuka daban-daban wanda ya dace mu cika lokacinmu na rayuwa da domin rayuwarmu ta zanto mai albarka mai alkhairi mai amfani mafi kololuwar aikin da za ka yi ka amfani rayuwarka shine ka san Allah ta'ala ka ɗayanta shi a cikin sunayensa da sifofinsa da kuma ayyukan da yake yi wa bayi na daga halitta da rayawa da kashewa da tufatarwa da ciyarwa da ayyukan da shi shi kadai ne yake yi babu wanda ya tarayya da su a cikin wannan shi ne ilimi na kololuwa wanda ya wace da ni da kai dukkan mu yi tarayya wurin bincikensa da kuma aiki da shi a cikin rayuwar sannan yana biye wa wannan mu yi ƙoƙarin sauke dukkanin rukunai na musulunci da imani wanda Allah ta'ala ya ɗora mana ta wannan hanyar ne kaɗai za mu irin rayuwar da Allah ta'ala yake so yi kuma mu haɗu da shi lafiya yana daga cikin mafi alkhairin abubuwan da mutum yake raya lokutansa da su shine kiyaye littafin ubangiji madaukakin sarki da bibiyarsa da karanta cikin safiya da maraice da ƙoƙarin tsayawa a kan ayoyinsa bisa ga lura da yin jini da bin ma'anoninsa da ƙoƙarin yin aiki da shi domin babu shakka littafin Allah saƙo ne daga Ubangijin talakai zuwa gare mu baki ɗaya taska ce mai matuƙar tsada kasuwanci ne wanda in mutum ya kulla shi da Allah baya yin asara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin yanzu ɗayan ku ba zai yi himma ya tafi zuwa masallaci ba ya karanta ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah da zai yi haka wannan ya fi masa alkhairi sama da ake an ɗauki tabuwa guda biyu an bashi ko ya karanta ayoyi uku ya fi masa alkhairi a ɗauki kyautar tabuwa guda uku a bashi ko ya karanta ayoyi guda uku ya fi masa alkhairi a ɗauki kyautar tabuwa guda uku a bashi al'imam muslim ya rawaito wannan to musamman ma a yayin da al'umma ta shiga rudani da harkowa aka kasa gane inda za a dota fitintinu suka yawa to a irin waɗannan lokuta al alƙur'ani da koyon saƙon da yake kunshe da shi ya fi zama tabbas ya fi zama wajibi yana daga cikin abubuwan da mutum ya kamata ya raya lokutansa na rayuwa shine ya nemi ilimin addini ta hanyar halittar majalisan malamai masu tsoron Allah masana da kuma kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kiyaye hadisan manzon Allah yana gadar da haske a cikin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wanda zai kiyaye hadisi yace Allah ya haskaka mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita kamar yadda ya kiyaye kamar yadda ya ci ta ubangiji madaukakin sarki ya alƙawarin cewa zai daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi al-imam malik yace mafi abin abinda aka nemi kusaci zuwa ga Allah da shi ne ilimi a koye shi ko a koyar da shi babu shakka lallai ta hanyar ilimi ne rayuwa take haskaka baki ɗaya shi yasa zamu ga farkon umarni a cikin Alƙur'ani mai girma shine umarni da yin karatu lallai biyayya ga iyaye da hidimta musu da tallafa musu da kasancewa a kusa da su yana cikin mafi alkhairin abin da ya kamata ka raya rayuwarka da shi akwai yardar Allah a cikin wannan Allah ta'ala yana ba mu labari dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam da yake cewa Allah ta'ala ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata Allah bai sanya ni jabberi ba kuma tababbe babu shakka sadar da zumunci na jin yardar Allah yana cikin mafi alkhairin abubuwan da za a kamata a raya rayuwa da shi sadar da zumunci yana daɗa rayuwa yana daɗa dukiya yana sanya albarka a cikin lokuta yana kusanto da zukata ubangiji madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake so a yalwata masa cikin arzikinsa a mai jinkiri a bayansa a sadar to ya sadar da zumuncinsa al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan a koda yaushe yin rigegeniya da yin gasa cikin alkhairi da tsoron Allah to wannan sifa ce ta yan aljanna ubangiji subhanahu wa ta'ala a suratul tawfiq ya ambaci aljanna da ayyukan da suka kai zuwa ga aljanna sai ya ce lallai dangane da wannan abubuwan da aka ambata masu rijejeniya ya kamata su rijejeniya. a kodin yaushe musulmi yana kula a kodin yaushe musulmi yana hango ubangiji subhanahu wa ta'ala a dukkanin lokutansa da yanayinsa kuma ya tabbatar cewa Allah yana ganinsa kuma yana cinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku wani aiki da za ku kasance kuna aikatawa face sai mu muna ganin kuma akwai manzanninmu a tare da ku suna rubutawa a yayin da ku cikin wannan aiki kuna yi ya kai dan uwana ka sani idan baka shagaltar da kanka a wannan lokutan da Allah ya ara maka ba da biyayya ga Allah da kuma abubuwan da za su amfane ka ka sani ita rayuwarka za ta shagaltar da kai da abubuwa marasa amfani da sabon Allah subhanahu wa ta'ala numfashin baki ɗaya. an lissafe shi kuma ba shi da yawa kuma jin daɗin duniyar gaba ɗaya da kake gani mai karewa ne wulaƙantacce ne ba shi da ƙima a wurin Allah kada ka kuskura zuciyarka ta rataya da wani abun duniya wanda baka da buƙatarsa ka ɗan faru da kawai iya abin da kake buƙata domin karanta ka kasance yanayinka shine kamar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kasance a cikin wannan duniyar tamkar bako ne <coughs> ko ɗan tafarki ka zama tsakankanin tsoro guda biyu tsakankanin laifukan da kai gabatar da su baka sanya Allah zai yi da kai ba yaya zai maka ko kuma zai zai kama ka da shi sannan kuma ka kasance tsakanin wani ajali wani lokaci wanda mai yiwa yana dab da zuwa baka sani ba wace makoma za ka kasance a ƙarshen rayuwarka ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء وزراء نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذين قضوا بالحق وبه يعدلون اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وإخواننا في الله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك